halacci ya halatta mara lafiya ya yi tsawafi a haye ma'ana mutum bukatar haka ta saba ba laifi ba ne ba girman kai ba ne ba saba wa shari'a ba ne in ba zai ba zai yi mai tsawafi a saba a ɗauke shi a haye ya yi ko a kafadin mutane ko a kan abar hawa ta ko ne amma in sai dai yi a kafadin mutane amma akan abar hawa ba zai yi wani abu wata abar hawa ta shiga cikin ka'aba ba sai dai ke ki ta shiga cikin masallaci da قال حدثني إسحاق الواسطي قال حدثنا خالد عن خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت وهو على بعير كلما أتى على الركن أشار إليه بشيء في يده وكبر دليل الإمام البخاري في رنة كل من ظن الله صلى الله عليه وسلم يا في أحيي باب كما ولدليل dalili da ke tabbatar da cewa hususiyya ce yace an karbo daga Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi tawafin dakin Kaaba shi akan abar hawar sarakunansa كلما أتى على ركن أشار إليه بشيء لسا عن ذلك kai سيئنوني biyadihi wa kafara yayi nuni da hannunsa ko kuwa wagiri ko sannan da ke hannunsa yace Allahu akbar haka ake fara in yayi in bai yi ma ga lalle bane kana ta abin da ake so kai tsawafi to bakwai na farko ayi ramal fasarfa so uku guda hudu ai in ma wannan fasarfan yanzu ba za za yi sai kai yadda قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عن زينب ابنة أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي فقال أوفي من وراء الناس وأنت راكبة فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جنب البيت وهو يقرأ بالطور وكتاب المذكور an karbo daga ummu sallama Allah ya kara mata yadda take ta ta faɗa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama takwa na rashin jin daɗi ko zazzabi ko rashin lafiya ko wani abu da ya faru sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake tufi min wara'in nas ki tsawafi bayan mutane wa anti rakibatun halin kasancewar kina haye fatustu wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yusalli tace sai ta je kai tawafi lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana wa mutane yana jagoranci mutane a cikin sallah ila jambil baiti gefen dakin Ka'aba wa huwa yaqra'u bit-tur wa kitabin mastur a cikin abinda ta fahimta ma ne, wannan lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana karanta wa tur kitabin babu tiqayatil hajji على حد قوله تعالى أجعلتم سقاية الحاج وإمارة المسجد الحرام إلى آخر الآية سقاية الحاج شاير الحزين يا كسر شيء cikin al'adar su Abbas sun kakanne yanzu tun cikin jahiliya akwai waɗanda suke suke shayar da mutane ruwa cikin aikin hajji cikin zamanin hajji duk sa'an da mutane suka zo sai an girmama su to aka ce sai suka cikin kabilan durhum sai suka muna na ladabi game da Ka'aba ko ko suka keta alfarman Ka'aba sai Allah ya koye musu wannan wurin Zamzam din sai Allah ya bacar da shi ana nan har aka zo zamanin Abdul Muttalib kakan mahaifi sallallahu alaihi wasallama sai Allah ya masa ilhami ko aka ce nuna masa a cikin barci ya gano inda rijiyar Zamzam take ya je haka rijiyar Zamzam shine yasa ya zamo tuke shayarwa ya zamo daga nan har ya zo hannun su Abbas har yanzu banin abbas suke suke da hakkin shayarwa sun kasance lokacin hajji sai a kawo ruwa a sa zabi busasshen dabi eh, eh, eh, unabi saboda a shayar da mutane kada mutane su galabai ta karamci aka san su da shi قال حدثنا عبد الله بن ابي الاسود قال حدثنا ابو ضمرة قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال استأذن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي من من أجل سقايته فأذن له. ma'ana abin da ake so abin da yake wajibi a kan kowa in ranar sallah daga ranar sallah da kwanakin da ke bayan ranar sallah da ake zama mina wajibi ne kan kowa ya kwana amina to shine Abbas an karbo daga Abdullahi dan Umar Allah ya kara musu yadda yake sayyidina Abbas radiyallahu anhu ya nemi izini wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an yabi ta bi makkata layali minan ya roƙe nemi izini wurin manzon Allah ya rasulullahi na san mu muna shayarwa muna tayar da alhazai yasa ba zan samu daman ba zan iya kwana a amina ba in na kwana a amina ba zan samu daman tayar da mutane karamcin da muka saba ba sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba shi izini ya je ya kwana makka ba lalle ne ya kwana amina ba a wannan lokacin fa azina lahu sai manzon Allah ya bashi izini shine wani suka ce ai wannan yake eh, ya wannan kususiya ce wannan hukunci yake tsanci sai dan Abbas ne da su masu shayarwa wani su malamai suka ce a'a duk wanda bukatar haka ta kama babu laifi dan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi izini bai ce daga kai ban da wani ba kuma قال حدثنا إسحاق قال حدثنا خالد عن خالد الحذاء عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء إلى السقاية فاستسقى فقال العباس يا فضل اذهب إلى أمك فأت رسول الله صلى الله عليه وسلم بشراب من عندها فقال اسقني قال يا رسول الله إنهم يجعلون أيديهم فيه قال اسقني فشرب منه ثم أتى زمزم وهم يسقون ويعملون فيها فقال اعملوا فإنكم على عمل صالح ثم قال لولا أن تغلبوا لنزلت حتى أضع الحبل على هذه يعني عاتق يعني عاتقه وأشار إلى عاتقه sallallahu alaihi wasallam yana cikin tawabu'ancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kyawawan ɗabi'unsa an karbo daga ikirma daga Abdullahi dan Abbas Allah kara masa yadda yake wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ja'a ila istiqayati fastasqa al-Abbas fastasqa فقال العباس من ذا الله يا زورين أكي شاير دا متاني سيتي أباش رواية sai Abbas saboda tsananin girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abbas ya girme manzon Allah a shekaru ko kuma a cikin dangantaka menene manzon Allah ne amminsa ne babbansa ne ko amma duk da shi da girman kai na larabawa jahiliya da ji da kai da menene da cewa a shekaru an haife shi kafin manzon Allah a kuma dangantaka babban manzon Allah ne da yake addini daga manzon Allah yake gidansu daya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma da yake addini daga manzon Allah ke karba da zai nemi izini da ya ga ba zai iya shayarwa yana mina ba sai ya bar mina sai da nemi izini wurin manzon Allah kila sai an koma da komai zuwa manzon Allah sannan addinin mutum ya miki to shine sai ya zo wurin shayarwa yace a sha a bani ruwa isha sai Abbas yace ya kai fadlu fadlu dan wa Abdullahi dan Abbas ne idhab ila ummi sai ga matansa ya fada wa ɗansa ka je wurin uwarka ka je wurin mahaifiyarka a gida فأتي rasulullahi الله صلى الله عليه وسلم بشراب من da manzo Allah ya zo ana shan ruwa wannan ya sha wannan ya sha jama'a musulmi ana sha sai manzo Allah ya ce a bashi ruwa ya sha a shayar da shi sai ce kai fazu je ka je ka je ka gida wurin wurin mahaifiyarka ka kawo manzon Allah ruwa ma'ana eh, eh, al-abbas yana so a kawo yana ganin cewa wannan ruwa da kowa ya sha wannan ya sha duk mutane baki da wannan ya sha wannan ya sha hannu ya shiga nan manzo Allah ya ce a bashi me kai babu je kai wurin mahaifiyar ka ce a baka ruwa manzo Allah zai sha in aka ce in aka ce in fadl zai ce mahaifiyarsa manzo Allah zai sha ruwa ina za ta dibo ruwa ya sha ruwa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce istini sai ta ya rasulullahi sai manzo Allah ce kai ka bani a bani ruwa in sha sai ce ya manzo Allah innahum yaj'aluna aydiyahum fi sai ai wannan ruwan da ake sha wannan zai saka hannunsa wannan zai sa abin da ya ba, wannan zai abin da ya ɗiba an da gwada ya zama da gwado kenan ko akwai bai zama wanda jasa ba ya halatta a sha ba abin da ya same shi dan hannun dan mutum hannun mutum yana da tsarki ko ba shi da tsarki ba nan ne dan hannu ya shiga ce sai an tabbatar da cewa wannan ruwan ya lalace amma matkan ba haka ya faru ba ruwa yana kan tsarkinsa da yakini bi anna al-yaqina la yazulu bi shakk sai manzo Allah ce ku bada ruwa in sai ya manzo Allah ai wannan ruwan na kowa ne gama gari ne wannan ya sha wannan ya sa hannunsa qalat yace ka bani ruwa in mana fashari ba minu sai manzo Allah ya sha daga wannan ruwan da jama'an musulmai suke sha Allahu akbar shi ne shi yasa malamai suka ce innal yaqina la yakunu bil shakk matakan ruwa an tabbatar da yana da tsarki ba zai taba zama wa najasa ba sai an samu yaqini kuma zai zo ya dauke wannan ruwa daga tsarki zuwa najasa dan hannaye mutane ai suna da kunci ko dan za ka yi alwala ka saka hannun ka cikin ruwa in mutum ya tafi daga bacci ne aka ce kada ya saka hannun sa cikin ruwa sai ya wanke zai dabi daga musulunci amma dan musulmi ya sa hannun sa ruwa ɗannin da ke ciki din nan ko dan wani abu da ya faɗi ya zamo a cikin ruwa bai taba zai taba sa ruwan ya zamo na jasa ba ثم أتى زمزم وهو يسكون لما زعل الله سيزور ريجيا زمزم جئر زمزم وهم يسكون su halin kasancewar suna shayarwa wannan ya sha ba wannan ya sha kamar yadda in je aikin hajji zata ga ana yi wa ya'maluna suna aiki wannan ya haka wannan ya gyara nan wannan ya ɗebo ruwa kowa na son ya irin ko iya kokarin da Allah ya hore masa fa qala sai manzo Allah ya karfafa gwiwar ku i'malu ku yi aiki ku ci gaba da aiki san barka fa innakum ala amalin salih yace ai kyakkyawan aiki kuke yi aikin alheri kuke yi aikin farko kai da kai kenan ko ثم قال فعلنا سيما زال الله صلى الله عليه وسلم يقول لولا أن hatta لنزلت حتى Ya الحبل يتي بعدا كذا na zo na shiga cikin wannan aiki mutane su gana zo a yi kirkirundo a yi dafifi a zo a cike har abin jaye ku ba manzo Allah ce da ni ma na sauko na ɗauki kaya na ɗora akan wannan kafaɗa da kuke gani da manzo Allah ne daraja yake to amma in na sauko ne shi ke nan wannan sai ya zo wannan tun da manzon Allah ya zo yana aiki wane ne kuma zai saurayi sauraina babu wanda zai saurayi zo ne sai ce laula an tugulabu to laula kula lim harfu harfu menene لولا أن تغلبوا لنزلت حتى أضع القبلة لولا هنا لما حرف ماذا حرف حرف امتناع لوجوده ثم غني لولا أن تغلبوا لنزلت امتنع من النزول لوجود الغلبة معنى حرف امتناع لوجوده hatta a ba alhabala yake da sai na sauko na ɗauyen gwai igiya da ake jan ruwan rijiya na ɗora a kan fa'ashara ila ce, sai ce sai na ɗora a nan akan kafadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mai daraja amma in na sauko na shiga cikin wannan aiki sai yi da fifi ayi tuntunundo a wurin nan baki daya ku da kuke aikin ku ne ma sai an ture ku su sai manzon Allah ke abin da ya ba zan sauko ba ce sallallahu alaihi wasallam yana cikin fa'ida ta shari'ar musulunci al fa'ida ta shari'ar musulunci yake laula an ashukka ala ummati na amartuhum bi siwa ma'ana al mashaqqatu tajlibu tayyib wa'annan sune nasoshin da malaman usuli suke suke dogara kai suna kafa ka'idoji su ce al mashaqqatu tajlibu tayyib laula an ashukka ala ummati لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة الله أكبر باب ما جاء في زمزم باب أبن يزو أتكي روان زمزم dama ruwan zamzam dai mun san asalin ruwan zamzam wane ne sababi ko sanadiyya a samu ruwan zamzam ha wani suka ce Isma'ila wani suka ce ummu Isma'ila Hajara ko wanne ne daidai ummu Isma'ila ko menene kisanta dama an karanta kisanta muka tabbatar cewa Allah uwan Allah madaukakin sarki duk abin da duk wanda ga Allah halice shi yana kai in kaga ka zama lalatacce wurin Allah ko ka zama mutum ya shiga wuta ma'ana kai ne ka zaban wa kanka in ba haka ba da namiji ko mace babba ne ko yaro ko wane ne yana da daraja wurin Allah madaukakin sarki Allah ya ce wala kad karramna bani adam wala kad karramna bani adama yasa duk wanda zai wulakanta da dan adam sai ya shiga wulakanta shi kansa mace ce ta zamo sanadiyar a samu ruwan zamzam har ne, man Allah ya kuma mala'ika jibril zai haka mata ruwan zamzam ya nuna mata inda ruwan zamzam yake abinda tun shekaru aru aru an rasa inda yake ba wanda ya san inda yake ba mace ba ce sa'annan kuma da dan yaro dan ta karami kuma matan ma wace ce ya ce ko bai wace ko ku ya ce ko ne abinda kuma ya koro ta zuwa wurin shi ne kishi nasaratu ko zarratu matan annabi ibrahima Allah bai hore mata ba sai ba ta ɗa ba bai ba ta haihuwa ba sai tana da ƴar ba ƴar ta ta yariyar da ke hannunta sai ta ba annabi ibrahima to ba ta san menene zai zo ya faru ba kamar kwarkwara kenan ko ko ku ke kenan ko da yene to ana nan yau a kwana a tashi a sai ga ta da kici shikenan sai zarratu ta ɗau abin da zafi sai abin da ya shiga ya faru ta ce ai za ta yi kaza za ta yi kaza to ummu hajara ummu isma'ila shine sai ta daura damara a bayanta yana ja inda ta ji kada sarrafa ta zo ta gani kama ala haddi qawli rayyi kai farantu biha namshi tajur wara'ana ala asaraina zailan mirkin murahali mai kun ta suna tafiya inda suke bi din don kar a gani sai ka daura wani abu bayan ka kamar giza yana ja a kasa inda kafa ku suka taka sai wannan abin ya rufe to shine ummu hajara sai wannan gina abdullahi da abbas yace farkon mace ta daura da mara a cikin ta yana ja a kasa ita ce ummu hajara ita ce hajara ummu isma'ila shine abin da ya faru tsakanin ita da sarratu da annabi ibrahim ya faru sai ya tashi zama can ba zai yi ba ko uwar gida ta dau da zafi gida ba zai yi ba sai an je hira ko sai an fita bakin titi sai gida ya gida ya ɗan zafi to ba gida ne ba zai zaune wurin annabi sham da kansa birnin sham ba zai zo ba shi ne ya tashi yana neman ina za shi ka'ida ce shari'a musulunci shari'a a shari'a wurin Allah duk man taraka shay'an lam yatruku illa lillahi awwadahu Allah khairan min haka manzo Allah ta duk wanda ya bar abu ba komai ya sa ka bar wannan abin ba ko da yana da zaɓi da lawada da abin da kake so illa Allah sai dai saboda Allah an ce ma Allah baya so manzon Allah ya sai ka daina ka bari sai Allah ya musanya ma fiye da abin da ka rasa Allahu akbar shi annabi Ibrahim ya zo wannan wadi inni askantu min dhurriyyati bi wadin ghairi bi zar'in inda baitikal muharram ya ajiye matarsa ɗaya kwala ita kadai da ɗanta yaya za su yi kuma gisan ya gabata mun karanta ko aka ce wa min fadailiha yana cikin fadalan ma ruwan zamzam ma rawahu muslimu abin hadisin da sahih imam muslim ya fitar a cikin sahihinsa shariba abu zarrin min ha 30 yawman abu sarrin ya zauna kwana talatin yana shan ruwan zamzam baya cin komai sai wannan to kai muhammad nasir din al-albani kwana arba'in ya zauna yana shan ruwan zamzam wanda cuta ta samu kafarsa ta kumbure aka nemi magani aka rasa aka ce ba abin da zai warkar da shi sai yayi hiliya kenan abin da ake cin hiliya mutum ya daina cin abinci ko ya daina cin wayan abubuwa sai ya zauna a cikin kwaryan masa kwana arba'in baya cin komai sai zamzam sai Allah ya lafiya Allahu lafiya da aka ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam labari sai yace fa kana innaha mubarakatu yace ai rijiyar zamzam albarka ce a ciki sai ga Allah ya baki lafiya wa qala abdanu akhbarana abdullah قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أنس قال أنس بن مالك كان أبو ذر رضي الله عنه يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فرج سقفي وأنا بمسكه فنزل جبريل عليه السلام ففرج صدري ثم غسله بماء زمزم ثم جاء بقص من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا فأفرغها في صدري ثم أطبقه ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء الدنيا وقال جبريل لخادم السماء الدنيا افتح قال من هذا قال جبريل malamai suka ce to imam al bukhari ta ce babu ma ja a fi zamzam ma'ana babin abin da ya zo cikin bayanin fadalan ruwan zamzam kifi ko ruwan zamzam to cikin wannan hadisin a doron wannan hadisi ina ma'anan ina abin da ke bada ma'anar cewa ruwan zamzam na da daraja ko yana da fadala kuma gasalahu bima zamzam haka ne zai fita shine to su malamai suka ce jinda za a ɗauki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya je gana da Allah madaukakin sarki a lokacin yana bukatan a yi masa wani operation wani aiki sai mala'ika jibril ya tsaga kirjin manzon Allah ya ɗebo ruwan zamzam ya wanke zuciyarsa ya wanke kirjin ya sa da ruwan ya saka ya sa'an ya ɗaure a cikin lokaci ɗaya sa'an nan yaje gana da Allah mafi sosai akan haka wai suka ce ai ruwan zamzam ma yafi alkautar Bayan su malamai suka ce da a ce a wannan lokacin akwai wani ruwa da ya fi zamzam daraja da da shi mala'ika Jibrilu zai zo ya wanke yanzu zai kirjin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To ala ala kulli halin malamai sukan faɗa an sa abubuwa sabani ne babu shakko da ce ruwan zamzam da yana da daraja ya fi alkausara ko alkausara ya fi shi duk ba abin da za ka samu a cikin kafi ta wannan ko kafi ta wannan. Suna da ilimi ne suna bincike zai su bincika wannan lokacin da akwai wani ruwa da ya fi ruwan zamzam shi za a kawo a wanke manzon Allah to wannan wannan cooperative ko aiki ya faru wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam biyu a wani lokaci wata rana manzon Allah na cikin kabilan bani sa'ad bin bakr haythu turdihu halimatu ibnatu Abihu, ru'ayb as-sa'diyya manzon Allah na cikin kabilan bani sa'ad ungon bani sa'ad bin bakr lokacin halimatu sa'diyya ke shayar da shi shi da dan yana karami shi da yaron da suka fita suna wasa ana shayar da su suna tsaye dan yaron sai ya ga an kwantar da manzon Allah a lokacin sunan Muhammad bin Abdullah yatimu abi yatimu me ake kira shi ibnu abi talib marayan abi talib yace sai shekara da gudu ya je wurin uwar su halimatu ibnatu abi zu'aib as-sa'diyya yace ya kaza kaza wannan dan uwan mu balaraben nan wanda aka fito da shi kaza kaza naga wani an sun zo sun kwantar da shi sun yi mishi aiki kaza kaza kaza sun tsaga sun ya faɗi abin da ya gani sai ta taso a kashe ko da gudu ta zo ta dauki dan dan ta kama hanya sai ta gwada ma mijinta nuna ma ta ga abin da ya faru kaza kaza kaza kaza sai suka ce to maza maza ke koma da shi wurin mutanen Ta kar wani abu ya faru mu samu ko kai ne ba haka za su ba ba san menene ke faru da yake ciki ba to wannan aiki da aka yi masa malaika jibril ne zo ya tsaga zuciyar kirjin manzon Allah ya kira zuciyarsa ya wanke sa'annan ya fitar da rabon shedan baki da aka jefar shedan baki da rabon sa manzo Allah ce dukkan ku kowa yana da shekari shi wakilin shedaninsa حتى أتى رسول الله قال حتى أنا إلا أن الله أعانني عليه فأسلم وفي رواية إلا أن الله أعانني عليه فأسلم yin babu wani a cikin ku kowane ne banda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana shi dan ya wasa da hankali yace kowanne yana da kari ne shi aboki shi na shekar suka ce har sai manzon Allah yace hanni sai dai ni Allah ya taimaka ya taimake ni akan su sai musulunta fala ya'muruni illa bil khair duk sa'an da ka ce shedanin ka ya musulunta ai tafiya ta yi daidai ke ko sai ya musulunta fala ya'muruni illa bil khair ba zai taba shigar da wasu wasu ba sai alheri wata riwaya fa aslamu sai dai Allah ya taimake ni a kansa sai na tsira daga dukkan abin da yake kullawa wannan shine aiki na farko aiki na biyu kuma shine wannan da Imam Bukhari ya kafa hujja akan fadalan ruwan Zamzam an karbo daga Anas dan Maliku Allah ya kara masa yadda yake kana Abu Dharr radiyallahu anhu yuhaddithu yace Abu Dharr al-Ghifari al-yarda Allah ta tabbata a gare shi ya kasance yana ba da labari cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce manzon Allah ne ya faɗa da harshen sa mai tsarki furija saqfi wa ana bi makkata an tsaga rufin ɗaki na halin kasancewa na ina makka فنزل جبريل عليه السلام sai mala'ika jibril ya sauko faraja sadri da mala'ika jibril mala'ika jibril in yazo kun kulle kofa an ba menene sakata aka sa me ku ba duk abin da sa mala'ika jibril mala'iku ba zai zai hana su shigowa duk ran da aka ce wa'adi ya cika duk inda kake ciki mala'ika ce zo ya zara ran wanda ya sani Allahu Akbar yasa mala'ika jibril tsaga yayi shigowa yayi duk yadda aka yi ba ya shigo ya aka tsaga rufin ɗakin manzon Allah sai mala'ika jibril ya sauko fafara da sadiri manzo Allah ce sai mala'ika jibril ya tsaga kirjina operation kenan ko thumma qasalahu bima zamzam sa'annan ya wanke da ruwan zamzam thumma ja'a bi qassin min zahabin sa'annan ya kawo tasa na zinariya mali mumtali'in hikmatan wa imana wannan tasan da ya kawo cike da imani da hikma da ilimi mumtali'in hikmatan wa imana manzon Allah ke da yake jibril ya zo da tasa na zinariya cike da imani da hikma ya samu mu Allah ke ɗauki su jawabi su duk wani duk dan wani ɗan adam da Allah ya halice manzo Allah ya fi shi hakuwa yau ya fi shi hankali ya fi shi ilimi ya fi shi natsuwa ya fi shi komai tun daga farko har karshe shine ke yan halitta baki ɗaya. ashe akwai wanda ya cancanta mu saka mu ba da rai da lafiyar mu da rayuwar mu duka a kansa sama da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ha fa afragaha fi sadri da ya kawo tasa da ke cike da imani da hikima din yaya aka yi ce shi zuba ya kwarara ya zuba a cikin kirjina thumma asbaqahu annan ya rufe an gama operation yanzu ne zai yake da zai iya ya je sama ta daya sama na biyu uku hudu biyar har yaje sama na bakwai mala'ika jibril ya zai operation din ko to amma shi kansa sai da aka zo aka tsallake ko dan sai da aka kai inda shi da kansa yace wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum dukkan mu kowa na da inda yake da izinin ya ta nan kin ba zai iya tsallake shi ba kai kadai ne za ka wuce ka je ka gana da ubangiji Allah madaukakin sarki akhadha bi yadi Sa'an sa'annan ya kama hannuna bayan an gama aikin amaliya operation da yayi ya tsaga ya tsika da imani da hikima daga Allah malaika jibrilu kai wannan aiki daga kansa ne daga wurinsa ne waye aiko shi daga Allah madaukakin sarki fa'araja bi ila sama'i dunya yace sai kama hannuna muna tafiya aburaka kenan ko aka je sama ta farko قال جبريل لخازن السماء الدنيا سيد جبريل faɗawa. mai tsaron sama ta farko eh eh ai Isra'ila ne Iraq ne sai da ai ko da menene sai da da da jagoran da ne don wa'annan hanyoyi da wa'annan wajejen ba wanda yake sai hanyoyi ne masu danci kenan ko sai mala'ika jibril shine ya jagoranci a cikin a makaranta cikin kitabu fardu salat ko an karanta kitabul kisra isra'i wal mi'raj da suka je sama na farko sama ta farko sai mala'ika jibril ya kwankwasa sai aka ce mishi wane ne yace jibrilu ne wa ke tare da kai yace muhammadu ne ah, sallallahu alaihi wasallam aika masa aka yi zo, wai suka ce manzo ne yace i to sannan sai aka buda suka shiga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace na sama na farko sai na ga wani yace marhaban sai yace maraba da dan uwa na gari mutumin kirki shi ke nan dama ba wurinka muka zo ba ko gaskiya muka yi sai su kauce sama na biyu mala'ika jibril ya kwankwasa ya buga kofa wanda ke rike da sama na biyu ya ce wane ne mala'ika jibril ya ce jibrilu ne man ma'aka wake tare da kai ya ce muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya ce aikawa aka yi ya zo in ba haka ba ai ba wanda za a buɗa mai shi da aika masa aka yi ya zo a gana da shi munajati da shi ko ko a'a manzo ne Ai yi masa aike ya yi su sa'an nan wanda ke rike da makullin sama na biyu ya buɗa musu suka shiga manzo Allah ke sai naga ga annabi wani. kowanne sama kowanne duk inda suka je manzo Allah sai faɗi wanda suka gani ka tarbon da ya masa kowanne sai ce marhaban bil abi akhi salih da suka kai wurin annabi Ibrahima sai ya ce marhaban bil ibn salih da da kwarai to haka suka yi har aka kai sama da bakwai manzo Allah ya ce hatta sawaina ila mustawan asma'u sarifal aqlam yace sai da suka kai har manzo Allah yana jin motsin alkalamin kudura har suka za arrafrafal afidara arrafrafal akhdar wata shirkida ce koriya shar منتهى Sai da manzo Allah ya tsallake wannan suka tafi suna tafiya jibril malaika jibril na taka tsantsan ai wannan ruhi ce kamalul adam ai kufure kaɗan sai halaka mutum sai sai ce ma za gal basar wa ma taga ma za gal basar wa ma taga ma kazaba al fuadu ma ra'a ma za gal basar wa ma taga dan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da wahala mutum ya wani abu ya bi wurin ya je da cikakken ladabi sai da suka kai a kiga sama na daya na biyu na uku na hudu duk abin da manzo Allah ya gani sai da ya bada labari na ban tsoro na menene da menene har ya je ga annabi Ibrahim da yara kan kanana ƴaƴan da suka mutu shi ke shi eh, ke renon da suka kai inda risalar jibril ya take ta tsaya yake to ni iyaka na kenan a nan ba zan taba tsallake nan ba duk zirga zirgar da nake yi inda nake tsayawa ke sai kai da aka aka ce ka zo ai munagaji da kai sai ka ci gaba Kin daga farkon tafiya jagoranci ake masa an zo an kai inda jagora kansa bai isa ba to wanda ake wa jagora shi zai shiga sai zai wuce banda Allah wa yake abin da ya dama Allah shi ne ke aikata abin da ya dama ko to sa'an nan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tafi ya je gada da Allah madaukakin sarki aka ba shi salloli guda 50 manzon Allah ya rungumo alkhairi yana murna Allahu akbar salla 50 al'umma al'umma su sun samu alkhairi yana murna yana zuwa ya je sama na kaza da ya kai wurin Annabi Musa da yake shi ya kware yana da ya yi experience wannan ya rayu da bani Isra'ila isra'ila yahudawa duk wanda ya rayu da yahudawa sai ya sha wahala ba kai kada bane har kana da kasa duk sa'an da ka rayu da yahudawa wallahi sai ka na ku da kowa ne kai haka manzon Allah ya ta fama da su a Madina haka sahabbai suka ta fama da su a Madina duk wani sharri da ka gani an kulla karkashin su zaka ga hannun yahudawa har tafiya tsirara da mata ke har cuɗanya da ake makarantu jami'o'i maza da mata har barna ta ilimi komai da gane barna yahudawa ke da hannu suna da hannu a cikin ba wanda zai maka magani sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an kabi bi sunnar manzon Allah kabi bi abin da Allah yake manzon Allah yake kike nan duk abin da sai zai je a banza a wuce da ya zo wurin annabi Musa lafiya mara ban ne ke tafi ai ba dama ma sha Allah ba haka wanda Allah fada ba sai a gaci a fada mai yace ai salloli 50 aka ba ma sha Allah ce a kun kaje da wannan salloli 50 na fa jarrabi bani isra'ila salloli kaza batun sun kasa salloli 50 al'umma ka za ta iya ba ka je maza maza wurin Allah madaukakin sarki duk al'amari da dimi dimi su karoki karoki raguwa karoki a aisan sauki sai ya koma ce ya ubangiji sassauci a rage mana salloli su sun yawa al'umma ba za ta iya ba akwai kiwuya akwai son zuciya akwai shaitan sai Allah ya rage ya ka ya dawo an rage kaza yace akul ba za su iya ba ba ka sake komawa manzon Allah ya sake komawa har aka rage ya zamo sai sauran salloli guda biyar ya zo annabi Musa ya ce har yanzu ya ce ai abin ai ina jin kunya kuma jin ce Allah rai Allahu akbar ya ce wallahi za su jawa za ku hada da su za ku yi fama da su Sannoni guda biyar daga hamsin zuwa biyar a dare da yini a yini ko kaga yanzu sannoni biyar suna da wahala yi ko ba su da wahala Allah ya ce ma yi kaulu da ladayya wa ma ya ce babu shikenan da na ba su salloli 50 ka zo ka nemi ragowa har suka zama biyar din Allah mai karamci ne su je ka su yi biyar din za ba su lada 50 Allahu akbar in kai ɗaya a baka goma goma sau biyar rawa hamsin shi ne sai manzo Allah ya sauko da waɗannan salloli guda biyar waɗanda suke yanzu da wahala ka gama kanka ta iya sallah ko mahaifiyarka ta iya sallah ko kakarka ta iya sallah da wahala ka ga aiki da sallah yadda ka kamata ga yadda aka yi sallah din da za a yi bikin me za a ce bikin ba da sallah kenan ko ne ko walima ko yafa ko ne manzon Allah tsakanin shi da Allah babu kowa malaika jibrilu ma sai da ya baya wannan abin al'amarin ai yana da daraja ko yana da girma amma kaga abin da ake wulaka kamar sallah yanzu wannan kissan Isra'i wal Mi'raji cikakkiyar kissan mun karanta ta a cikin Bukhari cikin kitabus salati sai kuma in wata munasaba ta sake dawowa za mu karanta ta filla filla a ga duk abubuwan da ke ciki duk abubuwan da suke cikin marasa kyau daga manzon Allah ya ji ainihi kenan ya gani kai ma kana kallo kamar talabijin duk abubuwa da ke mara kyau manzo Allah ya je an gwada miki ga wannan annabi ga wannan kaza har sai da manzo Allah ya ga wuta ya ga jahannama ya ga duk kowane aiki masu ci ba ga abin da suke ciki masu jana ga abin da suke ciki masu ruwaki ga abin da suke ciki masu kaza kowanne ya zo manzo Allah sai da ya ba su labari in kowa ya ji sai da kanka za ka kauce ma wa'annan ayyuka dan ba su da kyau shedan ne yake kawata masa imam al-bukhari istidlalin siyasa musu daki nan ko fa ga sala bima idan قال حدثنا محمد هو ابن سلام معنا فرق من يفار وكريس شيء ملائكة جبريل كنا قال حدثنا محمد هو ابن سلام قال أخبرنا الفزاري عن عاصم عن الشعبي أن ابن عباس رضي الله عنهما حدثه قال سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب فشرب وهو قائم قال عاصم فحلف إكرمة ما كان يومئذ إلا على بئير an karbo daga Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa da yake da kaitu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min zamzama yace na shayar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ruwan zamzam na ba manzon Allah ruwan zamzam ya sha wa huwa qa'imun al wawu wawul hal هو ضمير منفصل قائم خبر المبتدا هو مبتدا قائم خبر المبتدا والجملة في محل نصب على الحال أي حالة كونه قائم واقف قال عاصم شيء عاصم الراوية حلف إكرمة دعك في أما من ذا الله ruwan zamzam ya sha yana tsaye sai ikrima ya rantsuwa yake na rantsi da Allah ko wallahi ko billahi ma kana yawma idin illa ala basiri ne sai manzo Allah bai sha ruwa tsaye ba ran nan da yazo zai sha ruwa yana tsaye yana kan abar hawarsa shi me yasa ikrima ya rantsuwa saboda wannan mai ya yace an ba manzon Allah ruwan zamzam ya sha halin yana tsaye halin kasancewa ko akwai ruwaya da manzon Allah ya hani kada a sha ruwa a tsaye in za ka sha ruwa sai ka tsuguna ko ka zauna to kuma aka samu riwaya aka ce sayyidina ali ibn abi talib karrama Allah wajhahu wa radiyallahu anhu ya zo wurin ruwan zamzam ya sha yana tsaye to yaya za a yi to sai malamai suka ce hanyar da aka yi na kada a sha ruwa a tsaye din dilalik tahrimi karahatu tanzihi ma'ana an karhanta ne ba wai in kai kai wani babban laifi bane babu tawafil qarini yake babin da ke bayanin tawafin wanda ya yi aikin haji ya ɗau haraman kirani kirani shine kullum muna maimaitawa ka ɗau haraman haji da umra a lokaci ɗaya sa'annan ka koro hadaya daga wajen harami to wannan kai matsalar ka ta zamo daban wata doka ce take aiki da take hukunci a kanka a cikin shari'a sabanin wanda ya ifradi sabanin wanda ya tamattu قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فأهللنا بعمرة ثم قال من كان معه هدي فليهل بالحج والعمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما فقدمت مكة وأنا حائض فلما قضينا حجنا أرسلني مع عبد الرحمن إلى التنعيم فأتمرت فقال صلى الله عليه وسلم هذه مكان عمرة عمرتك فطاف الذين أهلوا بالعمرة ثم حلوا ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منن واما الذين جمعوا بين الحج والعمره فانما طافوا طوافا واحدا wannan matsala ce sabani malaman shafi'iyya suka ce wanda ya ni ya isa masa yi tawafi da yi daya Mm, sauran malamai suka ce a'a in shafi'iyya ba haka al'amarin yake ba wanda ya tawa wanda ya kirani ko umra ko tabati ko menene abinda ake nema gare shi yi tawafi ma umra yayi tawafi sa'i ma umra sa'annan ya tawafi ma haji ya yi tawafi ma umra ma'ana ana neman tawafi biyu haji biyu a wurin tare da cewa sun shafi'iyya da sauran malamai kan irin waɗannan hadisai suka dogara to yace an karbo daga nana Aisha Allah ya kara mata yadda radiyallahu anha qalat tace خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من في تتارد من زن الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أتكن حج بنقوانا حج بنقوانا شيني كرشن حج دا من زن الله يهي حج بالدنيا أكتي من زن الله صلى الله عليه وسلم تند يهي جرادة مكة زوا مدينة bai yi wani hajji ba sai hajjin ban kwana duk sa'an da lokaci ya kai wani kai ne amirul hajji ku je ku yi haji da lokaci ya kai wa'adi ya cika alkawarin Allah ya cika ma'ana manzon Allah zai bar duniya kenan to lallai ne manzon Allah ya je sadu da jama'a musulmai ya musu jawabi ya bayyana musu addini ya bayyana musu al'amurra baki daya sauran al'amurra addini ya cika al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al islam dina da aka fadi haka sai sahabbai suna ta murna tattiju sayyidina abubakar radiyallahu anhu sai fashe da kuka aka ce me ya faru ne abin murna yace al yawma akmaltu lakum dinakum kun taba ganin abu ya cika bayan abu ya cika sai ne kuma sai na kasa yake ma tal ma tan maje duk abin da kace an kiyaye kace ya cika in ka hauka kai koli kololuwa da sauran ne saurata shi yana cikin abubuwan da ke sa mutane na rinjayar da hankali sai na abubakar kan sauran sahabbai aka ce hajji hajjatul wada'i kenan shi ne hajjin bankwana wannan hajji akwai jawabai da manzon Allah ya wa al'umma musbatu fi hajjatul wada'i in ka karanta sai kai mamaki a hankalce ma manzon Allah ya fi kowa hankali adalce manzon Allah ya fi kowa adalci ilimi manzon Allah ya fi kowa ilimi tare da sa'annan kuma ga manzon shi ga wahayi da Allah yake saukar masa wannan hajjin bankwana shine karshen hajji da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi shine wani sahabi yake babu labari shine ana kira shi al irbab ibn sariya yake wa azara rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan baliga ka annaha mau'izatu muwajjihin yake manzon Allah yayi muna wa'azi yayi muna gargadi ka ce hannunka mai sanda yake ta ce yana bayyana a fakaice yana nuna mana cewa ban kwana yake da mutu da kuka fahimci al'amarin yadda yake wa'annan dai abubuwan da ake yi wa'annan abubuwan nan da yake kasancewa duk alama ce fa cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai rabu da mu ila rafiqil a'la to sai yace fa ausina yanzu lokaci ya kai inda ke lokaci ya kure ba za a faɗi wannan a faɗi wannan a fayyace komai komai ba lokaci ya kure in muka yi sakaci kenan abinda muke so manzon Allah kai muna wasiya kai muna wasici abinda in mori ke da shi mun yi riko da shi shike da mun tsira yanzu ba za a ce muku yi kaza yi kaza yi kaza a filla filla dalla dalla wata babu lokaci shi nan sai lokaci ya ba a samu ba to irin waɗannan lokutan sai a ɗauko al'amura waɗanda suke masu matukan muhimmanci waɗanda suke sun haɗa maimakon a tsaya a ce maka wancan da kaza da kaza da kaza da kaza ka kauce maka za ka yi a'a wannan lokacin ba ba wannan lokaci yanzu lokaci ya wuce lokaci ya kai an ce gobe za a shiga jarrabawa za a karanta littafi tun daga farko har karshe ba dama sai ka bude inda kake ganin abubuwa masu muhimmanci in ka rasa su kai hasara su kake bi ka dauko to sai ce fa ya rasulullah ya manzo Allah wannan al'amari fa muna ganin barin mu fa za ka yi yanzu abin da ya saura damar da ta saura a hannunmu muna so kai muna shi a gidan ku ko uban mutum ya wasi ba ba za a yi wasa da yana da daraja da yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine al-kamalul mutlaq farkon abin da yake mutai ce usikum bi taqwallahi azza wa jalla ina yi muku wasiki da tsoron Allah madaukakin sarki wannan kalma da manzan Allah ya fada hiyal kalimatul jami'a wannan tsoron Allah din nan da kake gani kaman kalma kwaya daya ita ce duniya da lafiya baki daya duk sa'an da aka rasa tsoron Allah a wurin mutum kada ka rubuta duk abin da yake da shi kada ka rubi da duk abin da duk abin duk wani makami yake tare da ko menene shugaba ne sarki ne malami ne mai kuɗi ne mace ce namiji ne babba ne yaro ne da rawani ne da shi kula ce da shi dabarau ko menene ba tsoron Allah a ciki kada ka taba tsammanin cewa mutum ba zai abin duk abin da zai iya yi zai yi tunda babu tsoron Allah har aka samu tsoron Allah kuma a cikin zuciyar mutum kada kare na da shi ko koman kan kantar sa shi yasa manzo Allah ce rubba as'ata akbara an yakuna inda Allah afdal lokman Allah ce inna akramakum inda Allah atqakum inna yi wasiki da tsoron Allah usikum bi taqwallahi azza wa jalla farkon wasikin manzo Allah kenan da yasa duk wanda ba shi da takawa kada sai mamaki duk abin ka tubaran da ya ai kowa ne ne ne kun bi taqwallahi azza wa jalla sa'annan kuma yake ni ha ta fa innahu man يئس منكم lallai yadda al'amarin yake ina yi muku kashedi ina yi muku ahir ina tsawata muku saboda duk wanda ya tsawon rai a cikin ku fasayara ikhtilafan kafiya wasu su wane ne wannan farko ku ji tsoron Allah abin da ya sa na faɗa muku wannan duk sa'an da wanda ya samu tsawon rayuwa a cikin ku sai ya ga mamaki fasayara ikhtilafan kafiya manzo Allah ce zai ga sabani bambance bambance ra'ayi kungiyoyi masu dimbin yawa dukkan su kuma kan fata su billahi allazi la ilaha illa fa sayara ikhtilafan kathira zai ga me sabani bambance bambance ra'ayi kungiyoyi jama'a jama'a jama'a abinda zai fi ku sai manzo Allah ce fa alaikum bi sunnati Allahu akbar duk wa'annan rikita rikita da suka zo ko za su zo ba abin da zai fi ka alaikum bi sunnati wani sunnata ya je Allah ya saka masa da alheri ya tafi su yi tafiya da su ko je zuwa ba da jawabi da Allah kina wani suna wani hanyar wani dukkan su tafi ina sunnar manzo Allah take alaikum bi sunnati ku yi riko ina umurtanku ina yi muku wasiki da sunnata wa sunnatil khulafa'ir rashidin bayan haka kuma da sunnan waɗannan khalifofi guda hudu al-rashidin al-mahdiyyin waɗannan su ne manzon Allah ya musu shaida ya basu su digiri yace kan shari'a suke sai yana da kungiya sai na Umar yana da kungiya sai na Usman yana da kungiya sai na Ali yana da kungiya dukkan su kaga mamakin Allah da mu'jizar manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda ya ba digiri waɗanda ya musu shaida yake al-mahdiyina alaikum wa al-khulafa'i ar rashidina al-mahdiyina su kansu akan katari suke kuma hanyar su akan katari yake bi بتقوى الله عز وجل فإنه من يئس منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنة جرجن النبي نوح كأيتي لكم جزاء سنة من الله والله جس سنة وأنت كبير تبات رأي وكران الله رأي كاري سنة يا برو الله وسنة كل خائرات المهديين من بعد dadi kan haka kalma ta uku ce azzu alaiha bin nawaji saboda za ku zo sai kun yi mamaki sai kun zo kun ga kasa ta musulmai tun daga kasashen larabawa har kasashen makaki in ka daga tutar sunnar manzo Allah ka zama abinci kawo tutar sunnar kowa ka kawo sai an baka ruwa ka sha kun taba ganin mutum irin